This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da kuma sittin. masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalot da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta sai su daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kamo tashar masu haro assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a yau ne tare da sahab imam aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta kaddamar da asusun taimakawa masu saka hannun jari saboda bacin rana kuma limaman sojoji da sun kai wa 'yan gudun hijira da ke jihar borno tallafi kana muna ɗauke da shirin kallabi na maryam dauda sai ra'ayi daga bakin mai shi kana mu kawo muku shirin jaridun hausa amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. thank jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai shugaban faransa franco olan ya ce shi da shugaban rasha vladimir putin sun yadda za su yi musayar bayanan sirri dangane da mayakan sakan kungiyar isis da wasu kungiyoyi masu tsaura domin tabbatar da samun cikakken nasarar farmakin da kasashen suke kaiwa da jiragen yaƙi kan wannan kungiya za mu yi musayar bayanai dangane da waɗanda za mu kai wa hari da waɗanda za mu kyale in ji shugaba olan a wani taro da manema labarai bayan da shugabannin biyu suka gana a birnin moscow abin da muka yadda shine kuma wannan yana da muhimmanci shine za mu kai wa da ish hari amma za mu kauce dakaru da suke yakar ta'addanci shugaba putin ya ce a shirye ƙasarsa take domin ta haɗa kai tsakaninta da faransa da kuma amurka wajen zaɓen muradun isis za su kai wa hari shugaba olan ya je moscow ne domin neman a haɗa ƙarfi kan ƙungiyar isis mataki da ya kawo shi nan amurka da kasar jamus da birtaniya da kuma kasar italiya shugaban rasha vladimir putin ya ce amurka tana sane da hanyar da jirgin yakin kasar rasha da turkiya ta harbe ranar talata yake bi putin ya ce wajibi ne amurka ta gaya wa turkiya wacce kawarta ce putin ya ce amurka wacce take jagorancin rundunar da turkiya take ciki tana sane da wuri da lokaci da jiragenmu suke shawagi kuma an harbi jirgin namu a wuri da kuma lokaci daya mr putin ya faɗa jiya alhamis menene amfanin baiwa amurka waɗannan bayanai idan ba za ta sanarwa sauran kasashen da suke cikin rundunar taron dangi ba amurka da rasha sun kulle yarjejeniyar hana jiragen yakin kasashen yin karo a sararin samaniyar siriya inda ƙasashen biyu suke kai hare-hare da jiragen yaƙi turkiya ta ce ta sha nana ta gargaɗi ga matukan jirgin yaƙi na rasha cewa jirgin ya shiga sararin samaniyar ta a halin da ake ciki kuma ana ci gaba da cacar baki tsakanin ƙasashen biyu ranar laraba rashi ta ba da sanarwa cewa za a tura makamai masu linzami samfurin s-400 da za ta girke a lardin latakia na siriya da ke kan iyaka da turkiyya dubin dubatan jama'a ne suka hallara a birnin nairobi domin addu'a ta musamman karkashin jagorancin papa roma francis shugaban ɗarikar katolika na farko da ya kai ziyara ƙasar kenya tun shekarar 1995 papa roma ya je harabar taron a jamar nairobi cikin motarsa da ake kira da turanci pop mobile ya ratsa ta cikin gungun bil'adama da suka hallara sa'o'i suna dakon domin su ganshi a jawabin nasa yana cewa ina kira ta musamman ga matasan ƙasar nan ku lura da muhimmancin al'adun afirka da hikima da basira da ke tattare da maganar ubangiji da kuma ku wato da kuma kuzari da kyakkyawar tunanin matasa ta yi muku jagora wajen aikin gina ƙasa da al'umma mai aiki da adalci da ke mutunta kowane bil'adama in ji Papa Roma. Tun da farko Papa Roma ya yi magana ga shugabannin taron musulmi da Kirista inda ya ce musu tilas ne su rika tuntuɓar juna kuma su kare matasa daga zama tsagera da ta da tarzoma da sunan addini. Papa Roma ya ce tuntuɓar juna tsakanin shugabannin da mabiya addinan biyu yana da muhimmanci ba abu ne da za a mai da shi na zaɓi ko shakatawa ba. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jiya alhamis kasar belgium ta rage mizanin shirin ko ta kwana da ta girke a babban birnin kasar zuwa can kololuwa kamar yadda wata cibiyar kula da bala'o'i ta bayyana duk da haka birnin na brussels yana cikin shirin ko ta kwana bayan kwanaki hudu na dakatar da komi a birnin saboda matakan tsaro matakin da ya shafi makarantu da tashoshin jiragen kasa kasar ta ɗauki waɗannan matakan tsaron ne domin tana fargaban mayakan sa kai daga faransa da waɗanda suke cikin ƙasar za su iya kai har-haren shigen waɗanda a kai a birnin paris ranar 13 ga watan na nuwamba da muke ciki hukumomi a belgium suna farautan wani ɗan ƙasar da ake zargi yana cikin waɗanda suka kai har-haren da aka kai a faransa har waɗansu da ake jin suna taimakawa yayin da suka kawo mutane biyar akan zargin ta'addanci a nan birnin washington dc kuma wani mutum ya shiga hannu bayan da ya tsallaka shingen fadar white house ta shugaban amurka ya shiga harabar yayin da shugaban kasan amurka barack obama da iyalansa suke gida suna shagulgulan cika ciki mutumin mai suna joseph caputo wadda ya lullube jikinsa da tutar amurka ya tsallake shingen ne ta arewacin fadar shugaban kasa kuma nan da nan ya mika wuya kamar yadda jami'an da suke kula da tsaron shugaban kasar na amurka suka yi bayani hukumar ba ta yi bayani kan shekarun kabuto gari da ya fito a nan amurka da dalilan da suka sa ya tsallako ya shiga fadar ta shugaban na amurka ba jami'ai suna kokarin su gano yadda aka yi mutumin ya haye ta kan wani sabon zugu da suka kara da karafa shigin kibiya ko kaya mataki da aka ɗauka a farkon wannan shekara domin hana irin waɗannan mutane tsallakowa su shiga fadar ta shugaban na amurka labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga birnin Ikon Najeriya inda aka kaddamar da asusun tallafawa masu saka hannun jari saboda bacin rana. Ga dai baban gida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. shi dai wannan asusu da aka kaddamar a birnin lagos da ke zama cibiyar kasuwancin najeriya zai zama tamkar wani asusu ne mai tallafa masu saka jari wajen rage hasara idan kamfanin da suke da hannun jari ya durkushe ko kuma hannun jarin nasu ya salwanta malam manil gwarzo shine babban darakta a hukumar sec security and exchange commission wato hukumar da ke saka ido wajen hada-hadan hannayen jari ta najeriya ya yi karin haske kamar haka sabon tsarin da ke ciki shine wannan abin da muka yi yau muna ganin zai sa masu sa kudi a hannun jari hankalin ya dawo saboda in misali ka sa kudi kuma bai zama laifinka ka bane ba ya zama kan cewa kuma ka sa kudin ba a da maka da shi ba shi wannan abin da muka yi security and commission za a dan duba wani abu da kai bayan an bincika an ga cewa eh lalle ba laifin ka bane ba kuma shi wannan kamfanin da suka yi maka wannan ya zama kan cewa mun rajista din mu a security and commission za a samu wani abu da za a ba mutum amma duk abin da za a ba mutum ba zai wuce 200,000 um, ba dubu mai tan kenan to koya masu sayan hannayen jari ke ji game da wannan mataki da gwamnatin ta najeriya ta dauka na kafa wani asusu da zai ba su kariya tambayar kenan da wa shugaban kungiyar da ke bada kariya ga masu hannayen jari a kasar dr faruk umar ko mu ma da muke cikin kasar wannan ya karfafa mana gwiwa za mu daɗa sa hannun jari domin za an ɗauko matakan da za a hana kamfanin nuka rashin yin riba don in za su bi ƙa'ida ba za su ba da cin hanci kafin su yi ma'amala ba kaga mu yana nan to duk waɗannan ƙa'idoji ne da za su kyautata harkar tafiyar da kamfanin sannan kuma idan akwai kuɗi da mun rasa kuɗi eh, ta hada-hadar hannun jarin za a biya mu wannan ma zai sa zai ba mu karfin gwiwa to kuma mutanen da suke da kuɗi a ƙasashen waje za su kawo kuɗinsu domin yin sun ga an ɗauki matakai na kare haƙƙinsu in ka duba yanzu zuwan wannan gwamnati ya sa kowa ya shiga titin kansa to duk kasar da ba a hada-hadar cin hanci misali mutum ne zai zo najeriya zai bude harkar kasuwanci za a nemi sai ya bada cin hanci to zai je gane inda ba za a nema ba kaga sai gudu amma yanzu zuwan buhari ya sa mutane za su zo kasan nan sun san za su kafa eh, harkar kasuwancinsu ba tare da sun ba wani cin hanci ba su ma dai a bangaren su kamfanonin da ke hada-hadar hannayen jari a najeriya sun bayyana matakin da cewa zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki da saka jari daga ciki da wajen najeriya baban ya jibrin murya amurka daga lagos nigeria tsaya dukiya abin nema ce su kuɗi abin nema ne titille ne ka ba za ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashewa to ka kashe su ta hanyar to madalla kafin mu ci gaba a ɗan girgije da wannan haka na ɗaga da ka sai da kayan sata kakka ya yi rikici kuma ni ba ni saka sata ba wai kai kana da ɗan sanda tunda akwai waɗanda a farin kayan su akwai waɗanda ke cikin kaji waɗanda ke farin kayan ko ka gane su ba ka gane su to sai ka yi kurkure su da ka faɗi kunna manula ku tsaya ba hana ku kunni ba amma ku zan gudun su ko gobe ni da bello ba ni shanta ba kuma bello ka gaban sata ni bello ba ni son rikici kuma ba zan zo da ba shi ba Allah ya kama ba hanka san ni ma na bi son a kama shi dan sarkin bakai mu gode ma barin baba hudu ba mutum na ba wata rana mutum ne to wata rana hudu ba mutum na ba duk da a cikin laifi in ya gane shi ba shi kyalewa bari koyin da ka san shi bari koyin da ya san ka sanin duk da ya yi ma budu to sanin wanda babu illa ba Duran da ka shigo laifi, in ka yarda yin sata toshe, baba ba shi ya yi ma. Allah riƙa ma banka kada ban naka, amin kada ban naka ya lalace. Ke duniya lalura ce, harkar duniya tana da yawa wata ta wuce wata ka kamawa. Allah rika ma ba tun kada ban naka. To madalla Bello Kalangu mun gode. A can jihar Borno ko limaman sojojin da ke barukokin da ke fadin tarayyar Najeriya ne suka kai ziyara ga sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno. Kuma har suka ba su ci maka. Kamar yadda Haruna Dauda biyu ke cewa a cikin wannan rahoton. wani sashen addinin musulunci na dakarun sojojin najeriya da ke birnin tarayya abuja sun ziyarci sansanin yan gudun hijira da ke bambanin maiduguri wanda suka tallafa yan gudun hijiran da kayayyakin abinci wannan dai shine karo na farko da wannan sashi na addinin musulunci na rundunar sojan najeriya suka yi tattaki zuwa garin maiduguri da suka gudanar da taron su na shekara-shekara sannan kuma suka zaga irin waɗannan sansanin yan gudun hijira da ke cikin garin maidugurin suka tallafa masu da kayayyakin abinci kanal shehu garba mustapha dai shine shugaban wannan sashi na dukkanin limamin da ke kokin arzikin ƙasar nan ya soma ne da jan hankulan waɗannan matasa musamman ma waɗanda ke zaune a irin waɗannan sansanin 'yan gudun hijira da cewa ya kamata su ma dinga samar masu bayanai. Ya waje ba idan suka san ko suna da wani labari mummuna mutane waɗanda suke kawo ta'addanci ya kamata su sanar da hukuma domin a addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marar aminkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi fa dhalika adhafu al-iman ma'ana wannan hadisi shine duk mutumin da ya ga wani abu mara kyau wanda yana faruwa zai cutar da shi zai cutar da al'umma zai cutar da ƙasa ya canja in yana da iko a nan shi shine hukuma idan ba shi da ƙarfi ba shi da halin da zai canja da kansa to yi buɗe baki ya nasiha hana wannan mutum yin wannan barna idan kuma ba shi da wani ne sai ya ki abin shi kada yi to a nan ya nuna idan sun samu wani labari a gurare daban-daban cewa ga wayannan yan ta'adda to sanar da hukuma idan aka yi maganin su aka samu zaman lafiya kowa zai zauna gidansu domin shi addinin musulunci ko da yaushe na koyar da zaman lafiya ne shi sa ma aka kira shi al-islam muka kawo musu abun masarufi ba kaɗan ne dai mu nuna damuwarmu da halin da suke ciki kamar sa sai nawa za ku ziyarta eh za mu ziyarci kamar guda biyu insha Allah mun ziyarci da sannan kuma za mu sake zuwa mu ziyarci to yanayin abincin da kuka kawo musu anan kamar musu kamar indomie ne da buhunkunan shinkafa wannan eh, imams ne ofisoshi na Nigerian Army da muka shirya taro na limamai da gidan soja wanda suke duk barikokin sojan Najeriya bayan mika wannan kayayyakin abinci ga waɗannan 'yan gudun hijira ne da sai tambayi wasu da ke cikin wannan sansani ko ya suka ji game da wannan tallafi kuma ya yanayin zaman su yake a irin waɗannan sansani ne halima daga nan kika zo daga baga baga to gashi yau sojoji sun kawo muku kayan abinci sai godiya mun gode musu eh. sai godiya Allah ya shi albarka to kamar ya kuke zama a nan ne alhamdulillah sai godiya muna samun abinci sai dai wani lokacin miya ba dadi kina da yara nan ne akwai yara nan ne aifuwa masu aifuwa na goma ne kina tare yaran ki nan duka eh duka muna tare da yara na goma ne eh ba kudin kashewa ba sabula wajen mu gashi na jiki mu ba mai shafawa to ga wata nan ma a nan ya suna ma sunana? Sunana hajji Hajja Gamborin Gala. Wallahi muna nan abinci kuma babu a miya mai daɗi. To ga sojoji sun kama ku abinci ya kuke ji? Gode madalla ba miya mai daɗi kuma ba sabulu ba omo ba mai shafawa. Mun gode. Sunana Umaru Zarma. A mun gode Allah ya saka musu. Muna godiya ga Allah. Allah muna fatan kuma Allah mai da mu garin dukan mu da lafiya. Muna neman taimako sosai mun gode wannan ma. Allah ya kara. Ni daga Gamborin Gala local government. Amma muna neman taimako a gurin gwamnati don yanzu sai rayuwar mu nan complete kowa ba wanda yake da matsala kamar kuɗi ba haraka ba aiki ba abin kashewa eh, aiki ma babu wasu yan gudun hijira da ke samun mafaka a irin sansanin nan da ke cikin garin Maiduguri nan kai bayyana jin daɗin su game da wannan tallafi da hukumomin sojan suka kawo su kuma irin halin da suke ciki a wannan sansani Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. muhannan a duniya mun tsaya ga annabi Muhammadu. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo a nan ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. Ya Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu saurare ba su manta ba, na fara hira da hajiya Zainab Ujidi Sharif mai haɗa magungunan gargajiya da na nasara. A makon da ya gabata mun tsaya ne a inda hajiya Zainab ta ce abincin kama maganin ka ne. Yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na tambaye ta to ko waɗanne irin abinci ne ke magani kuma wace irin cuta suke magani sai ta ce. To, bari baki misali. Ta dai za ki ce za ki sa shi a dafa nama ko za ki sa a kayan kanshi dan za ki ce ke zai kara miki kanshi to bari in gaya shi kansa citta yana maganin kamar mura da tari da kuma in kina da iska a ciki kuma ana haɗa shi da sauran magunguna a fito da kamar maganin ciwon rheumatism maganin ciwon sanyi kuma wannan cittan ma ana sa shi a shampoo na gashi ana sa shi a sabulu balle yanzu da ake zancen going back to nature an ce duk duniya yanzu an koma ga abin da aka sani ga halittar da Allah ya bamu saboda mun ga cewa yana da amfani mun yi na bature ba wai na baturen ba shi da amfani ba amma kowanne yana da amfaninsa mu a science bincike ya nuna cewa maganin gargajiya ko natural medicine Eh. shi ne yana cewa rigakafi ya fi magani za ka ce maganin gargajiya zai baka magani zai yi taimako zai kawo maka jari sana'a yanzu yadda ake ce environmental factors ko kuma a ce climate change. Wato canjin yanayi kenan da ake samu. E da ake ce yanzu girgizar ƙasa ko wani abu da ba daidai ba yake faruwa. zaki ga cewa waɗannan magungunan nan namu na gargajiya shuke-shukensu yana daɗa sa cewa ƙasa tana yin daidai saboda halittar ƙasa da na mutum da na itatuwa akwai shi ne muke ce ecosystem ana so su yi balance in sun yi balance zancen nan da ake na climate change za ki ga ya ragu saboda me isa mu nan ne muke fitarwa daga jikinmu ko bakinmu muna fidda abin da ake ce carbon dioxide ko ba haka ba eh, iskar da ɗan adam yake fitar da shi daga numfashinsa me itatuwa ke fitarwa itatuwa in ta yi photosynthesis ko ta sarrafa abincinta tana fito da oxygen to mu mu shaƙi oxygen ɗin ita kuma ta ɗauki carbon dioxide ɗin mu ta yi photosynthesis. To in aka ce yawancin itatuwan nan babu su yadda zamani ya zo da na'urorin zamani da halittar zamani da ake a ce wannan abin ya zo wannan abin ya zo za ki ga cewa system ɗin ƙasar ba balance shi isa ake samun serious climate change da ake magana. So shi maganin gargajiya ko ilimin magani abu ne sai Allah ya baka ko kuma ka gaje shi a zuri'arka kuma a zo a ce ka karanta maganin boko na sarrafa magani shi nake cewa an tambaye ni na kan ce musu a turance super duper menene ma'ana wannan kenan <laughs> kin zo dace miki tsufa ilimi biyu ya haɗu to me zai zama sai sai kwarancewa ya zo shi isa in na zancen maganin zamani na na gargajiya da wuya ki ga wani ya nema ya gaya min wata wata magana saboda kan kai min magana zan ce ka je kai ilimin tukuna ka zo in ka ilimin sai ka zo mai magana kuma ba wai na haƙura da gargajiyan ba dan ilimin da aka gaya min ko ilimin da na je na samu gurin malamai ina cikin bincike kullum nemi kwarancewa fahimci magani kowane abin da ke jikin dan adam yana da magani ido yana da itatuwa da Allah ya bashi da za mu iya amfani da shi hannu yana da magungunansa hanci yana da magungunansa sai a takaice akwai abin da mu dan bincike natural medicine ana ce doctrine of literature me ma'anar wannan magani yana kama da abin da Allah ya halitta kamar to na maganin ciwon ido dai to in kin ga wannan maganin ya kama da ido to kin gani to wannan kamannin shine ilimin da Allah ya ba mutum ya fahimci cewa wannan magani ga gashi ga amfanin sa. To wata kanta haka ne kike gane ga iccen ko ga ganyen da zai yi maganin wata cuta a jikin ɗan adam? Eh. To a misali waɗanne irin itatuwa ne ke da irin waɗannan halittun ko ƙirar da za a iya danganta su da jikin ɗan adam don a haɗa maganin cutar da ta shafi wannan ɓangaren. Bari baki misali. Yanzu kin ga akwai wani vegetable ana ce mishi beetroot. Beetroot ja ne. Kina ɓare beetroot za ki ga ki na ja. To wannan jan ya nuna cewa zai taimaki hanta kuma akwai wani abu da muke ce abogado pia. so in kin ga shef din abogado na taimako wajen maza saboda turanci akwai testicles shi ne a hausance muke ce gwalace to kin ga wannan yana maganin abin da ya shafi testicles saboda kamannin su iri daya sai kuma albasa kin ga in kina mura idan ki zai rika hawaye wani sa'in zaki ta tari to albasa in kina yanka albasa me ke faruwa sai kai ta hawaye to tunda zai iya taimaka wajen mura to yawanci ta wannan hanyoyin Allah ya ba waɗansu ilimin fahimtar magani kuma waɗansu a mafarki za ki ga cewa sun yi mafarki sun ga wannan itacen ya yi kaza to wannan da safe in sun je ko kuma bincike ya nuna za ki ga sun gane Ma saurare lokaci ya yi halin nasa don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa 'yan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin bakuwar ta hajiya Zainab Sharif da Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin, Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. To har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne, yanzu kuma ga Muhammad Salisu Rabiu da shirin jaridun Hausa. Darshin jaridan Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya inda ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken Najeriya ta talauce in ji Buhari, kana bata sunan kasarmu ne in ji PDP. Yayin da a shafi na biyu jaridar ta buga labarin da ke cewa ƙaramin minista ba mai zaman banza ba ne in ji Umar Dembo. a shafi na uku jaridar ta buga labarin da ke cewa yadda sarki sunusi ya yi koyi da kakansa a ɗanbatta shafi na tara jaridar ta buga labarin da ke cewa ya kashe dan uwansa saboda kaza a kuma shafi na goma jaridar ta buga labari mai taken yadda gurgu ya zama babban likita a shafi na baya na jaridar ta aminiya ta buga labari mai taken majalisa ta yadda a biya matasa tallafin naira dubu biyar biyar a dai shafi na bayan jaridar ta buga labarin da ke cewa an hana musulmi yin zaɓe a ƙasar bama kamar kowane mako jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken buhari a india ita kuwa jaridar leadership hausa ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken tattalin arzikin najeriya na tangal-tangal a kuma shafi na 22 jaridar ta buga labarin da ke cewa dan sanda ya bindige matarsa har lahira a shafi na 33 jaridar ta buga labarin da ke cewa masu gudu su gudu buhari na shirin tsige manyan jami'an gwamnati a wannan makon ma kamar kullun jaridar ta leadership hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken zancen ministocin da za a nada muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria haka ina sansanin 'yan gudun hijira na malkore kenan inda kuke ji malaman tsara ah, 'yan gudun hijira ke tafi da malamin su ganin ban sha'awa ya kaji to zama ma nan dai mun gode wa Allah domin abin da muka shiga ba nan dai gaskiya ba mu san maza mu mu san mu samu kanmu da rai har mu na ci mu sha ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar lahadi cikin shirin hantsi domin ƙarin bayani Sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Toma madalla yanzu mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana shi babban rediyo matankari a jihar Kirin Najeriya. muri amurka ya san bayyana ra'ayina dangane da halin ta'addanci wanda aka kai a ƙasar jamhuriyar niger na farko kowane mutum ko wata kungiya wanda ya kai wannan halin allah shi to da shi allah shi bayyana shi albarkar ko a jirar su manzo allah sallallahu allah sa kuma kama shi a hannu sa'annan waɗanda suke kasa rayuka a kan wannan halin allah shi kasar hama. assalamu alaikum sashen hausa na murya Amerika. mai magana na salisu falalu baban khadija daga helele jihar sokoto a tarayyar najeriya Allah sashen Hausa na muna Amurka ku daure ku idan min sako na kamar haka ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. Da Allah shi magana game da ma'alar da ake faruwa ta mai. Saboda wala mu talakawa muna shan waya wurin sayan mai wani wuri ka zusko lita ɗari da hamsin wani wuri ɗari da arba'in kai wani wuri hajjika ana sai da lita don Allah shi da a babban ministan mai da Allah ya taimaka shi yi magana game da talakawani wala suna shan waya wurin sayan mai. To madalla kafin karkare mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice. Shugaban Faransa franco olani ya ce shi da shugaban Rasha Vladimir Putin sun yarda za su yi musayar bayanan sirri dangane na mayakan sakan kungiyar ISIS da wasu ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi domin tabbatar da suna samun cikakken nasara farmakin da suke kaiwa da jiragen yaƙi ya ce za mu yi musayar bayanai dangane da waɗanda za mu kai wa hari da waɗanda za mu kyale in ji shugaba olan a wani taro da manema labarai bayan da shugabannin biyu suka gana a birnin moscow jiya alhamis shi ma shugaban rasha vladimir putin ya ce amurka tana sane da hanyar da jiragen yakin kasar rasha da turkiya musamman wadda turkiya ta harbe ranar talata ke bi putin ya ce wajibi ne ko amurka ta gaya turkiyan wacce kawarta ce putin ya ce amurka wacce take jagorancin rundunar da turkiya take ciki tana sane da wuri da lokacin da jiragenmu suke shawagi kuma an harbi jirgin namu ne a wuri da kuma lokaci daya faɗan mr putin jiya alhamis menene amfanin baiwa amurka waɗannan bayanan idan ba za ta sanarwa sauran ƙasashe da suke cikin runduna da take wa eh, jagoranci ba dubban dubatan jama'a ne suka hallara a birnin Nairobi jiya Alhamis domin addu'a ta musamman da Papa Roma Francis shugaban ɗarikar Katolika na farko da ya kai ziyara ƙasar tun 1995. Papa Roma ya je harabar taron a jami'ar Nairobi cikin motarsa da ake kira da turanci Pop Mobile ya ratsa ta cikin gungun bil'adama da suka hallara sa'o'i domin su ganshi. Ya ce a jawabin nasa ina kira ta musamman ga matasan ƙasar nan ku lura da muhimmancin al'adun afirka da hikima da fasira da ke tattare da bayanan ubangiji wajen gina ƙasa mai adalci to yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa ahmad don kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sahabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa da cubahiro ne wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin injiniya jonah cummins ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.